Bismillahirrahmanirrahim. Auren wata shida. Babi na biyu. A daidai step ɗin da zai sada sa da waitin falo ya haɗu da mominsa. Murmushi ya haɗu da na nufarta yana cewa I miss you my lovely mom. Dariya ta ta rungume sa suka shige cikin falon. Kan tusita ya zauna yana karewa falon kallo. Yaushe gamo kafin su gaisa da mam yana tambayar ta abbansa. Ta ce yana hanyar isowa gidan. Tamkar wani yaro ya shiga fuska haɗe da cewa, gaskiya Abba ya daina ji da ni, gaskiya mom saboda ai da ya zo Talata ko ya jira zuwa na, a ga in bai zo airport ba. Murmushi ta yi da cewa, hmm, my son yanzu fa ka girma, sai shirin aje iyali kake amma ka ƙi barin guba ko? To ai muna tare da shi jiran ka aka masa kiran gaggawa a ofis, shi yasa sa. yayi ya yi da cewa ni gaskiya Mum a daina maganar na wani aje iyali. dududu shekarata nawa da za a min aure, bacin kin san ma Zinat ɗin da kike so ki aura min sai nan da shekara biyu za ta gama makaranta, kuma ake ta da maganar yanzu? Girgiza masa kai ta ta ce haka ne Allah ya kai mu lokacin. Yanzu tashi mu je ka yi lunch ko? Agogon hannunsa ya duba ya ce no man bara na yi wanka tukun. Ina fatan komai ya yi mun, kin san ban son ƙazanta. A hankali ta ce oh mai hali baya fasa halinsa. Abdullah, komai ya yi neat ka je ka duba. Shi ya sa ma na saka Harira ta nemo min mai aikin da za ta riƙa kula min da kai, kafin ka yi aure tun da ni ina ofis. Kafin ya yi magana Abban sai ya sallama. Da sauri ya tashi yana murmushi ya rungume sa. Yayin da Abban ke dariya yana ɗan buga bayansa yana cewa my son, kai baka girma ko? Shi ma dariyar yayyace, ya ce eh mana tun ba ni da ƙani ko yaya ba. ya faɗa yana sakin Abban yayin da mam ta yi tamkar ba ta falon. Abban ne ya kalle ta kai duƙe ya ce Hajiya na dawo. Cikin ko'in kula ta ce oke ni zan shiga ciki kafin yaro na ya yi wanka. Akwai inas ina da ke a toilet ka wanke su su fita ka san na jima ba su fita ba. Fuska a saki Abba ya ce to bacin wanki babu aikin da zan miki. Iya nan Abdalla ya je ya bar falon yana huci. Tunani yake a zuciyarsa, dama har yanzu mominsa ba daina juya abbansa ba kenan, saboda tsawon shekara hudu kenan baya kasar yana Ingila, ashe ba ta bari ba. Wani mugun tsaki ya ja a fili ya ce ba zan iya ba sai na miki magana har da abban shi ma. Wai me ke faruwa ne, me yasa take masa haka? Shi kuma yana bin ta tamkar shi ne matar ita ce mijin. Cikin ɓacin rai ya isa fak ɗin nasa. Duk yadda ma'aikatan suka yi ƙoƙarin gyara fat ɗin amma bai masa ba. Sai ma ya ja tsaki rai babu daɗi ya yi wankan ya saka jallabiya fara haɗe da feshe jikinsa da turaruka. Da ya nufi masallaci saboda lokacin sallar azahar ya yi. natu kuwa bayan sun sauka daga ataɓan da ya kai su tasha, babu ɓata lokaci suka hau motar Kaduna. Sai da suka yi tafiyar awa shida a mota tukun sannan suka iso. Kasancewar daga garin su zuwa nan da nisa sosai. Tun a tasha suke raba ido abinka da wanda ke baƙo. Riyanatu ta tambayi wasu dattijai ina ne anguwar Kawo, su baƙi ne, nan aka samu mai adaidaita aka faɗa masa inda zai kai su, har ƙofar gidan Zuwaira mai abinci aka aje su saboda ta yi suna a garin duk an san ta, shi ya sa ba su wahala ba, a matuƙar gajiye da yunwa suka yi sallama a sauran gidan da jama'a ke ta cin abincin rana, da a lokacin bai fi ƙarfe uku ba na rana, sai kallon su ake ganin su da gana da buhu an san matafiya ne su. sannan kuma ƙauyawa duk da ba irin ƙauyawan nan ne ba sosai saboda Riyanatu ta yi boko a ƙauyensu cikin sakin fuska suka yi da shiga ciki da sallama ko da zuwaira ta gan su tuni ta gane su ta amsa da fara'a tana musu maraba nan ta yi musu iso ciki suka ci abinci suka sha ruwa sannan suka yi sallah zuwaira ta ba su wani ɗaki ƙarami a gidan ta ce su saka kayansu su yi wanka su huta in ta gama sallamar kwastomas sun yi magana Amsawa suka yi suna mata godiya da wannan karamcin da ta musu. Ana idar da sallah ya nufi gida. Fat ɗin mom ya nufa fuska babu walwala ya yi sallama tun ciki-ciki. Mom ta ansa tana kallon sa haɗe da miƙewa tsaye tana cewa ka dawo my son. Mu je ko ka ci abinci. Fuska babu yabo babu fallasa ya amsa da to mom mu je. Dining area suka nufa a tare. Zama suka yi kafin ta fara sebin nasa. Haka yake cin abinci suna fira da mam jefi-jefi yake magana, dan shi mutum ne da baya son yawan surutu da magana. Sai dai fa ta lura ɗan nata na cikin damuwa, amma ta ki tambayar tambayarsa damuwarsa. Da haka ya ida cin abincin ya miƙe haɗe da cewa mun bara na je fat ɗina mun yi da Hafiz zai zo yanzu. Katse ta tai da cewa a tsawace, kana nufin Hafiz ya fi ni kima a wurinka? Ina matsayin mahaifiyarka har wani banza ya fi yin daraja a gunka? Shekara huɗu ba mu haɗu ba amma ba za ka zauna mu gaisa mu yi firar yaushe mu ba iye? Ni fa ba na son abotarku da shegen yaron nan. Yana fama da tsawo uwa da ran sallah. Ta ja tsaki haɗe da yankwafa. Mamaki Abdallah ke yi a zuciyarsa. Shi dai ya san Hafiz ba shi da wani aibu ko wani mugun hali. Hasali ma tuntuna Hafiz na ba shi shawarar kwarai da faɗa masa gaskiya. Amma ya lura man ba ta son abotarsu. Ƙarara take nuna wa Hafiz ƙi. wai ba da kai nake ba ka min shiru kafin ya yi magana abban sai ya shigo falon da sallama abdallah ya amsa yana murmushi haɗe da hagin abban sai yana cewa abba bara na je fat ina na dawo mu sake gaisawa sannan ya jiyo yana kallon mom da ke musu wani kallo mai wuyar fassarawa ya ce please mom I'm really very sorry bai jira amsar ta ba ya fice yana tambayar kansa me yasa ya fi son abbansa da tausayinsa kan mom Bacin a ce duk ɗa ya fi son uwarsa akan ubansa. Da wannan tunanin ya isa fat Murmushi ya sakamakon hango Hafiz da ke zaune kan tusita. Shi ma Hafiz tashi yana dariya haɗe da hoyin abokin nasa da yake masifar ƙauna. Sannan suka yi musabaha suka zauna haɗe da fara firar yaushe gamu. Abdalla ya kalli agogon ɗakin ya ce firen time ɗin sallar la'asar ya kusa fa. Yar dariya Hafiz ya haɗe da cewa hun bigman man kenan. Ashe har yanzu halayenka masu kyau na nan, zuwanka Turai bai canza ka ba ko? Harararsa Abdullahi ya ce kai ɗan iska ne wallahi. To dan mutum ya fita waje sai ya canza halaye? Amma ai ka san akwai masu canzawa. Ba ma wannan ba, ka san bikinmu mai fido, saura three weeks kuma saboda kai na ƙara masa tsawo. dan biki babu aminin ango ai ba zai yi armashi ba. Ka ga kai ma daga nan ai sai ka samu wata fan baby ku ne, ko? cewar Hafiz yana dariyar shaƙiyanci. Tsaki Abdalla ya ja haɗe da cewa hin kai fa matsala ta da kai kenan wallahi. Baka da magana sai ta mata ai gara su ummi su yi maka aure wallahi. Saboda jarabarka kada wata rana ka fara kama 'ya'yan mutane wallahi. Saboda na san in kana mafarki da sababbin Luke Malam Dalla gara ni da kai. Tunda kai ɓoye taka jarabar kake amma sai ka riƙa basarwa. Gara ma ka farka daga barci cikin 'yan matan da ke tururuwar cewa suna son ka, ka fitar da guda mu sha biki kawai. Hararsa ya cikin ƙosawa ya ce, hmm, ai har yanzu ban ga macen da ta isa na ce ina son ta ba, ban gan ba, don duk ba su yi min ba, ita Zinat tursasawar mom ce, kawai ya sa na kula ta da ƙoƙarin cusa ta a raina, amma ta ƙi cusun.” Shiru Hafiz ya yi shi kan shi wani tayim ɗin yana tunanin anya mom mahaifiyar Abdullahi kuwa. Sallamar Zinat ce ta katse musu firarsu. Tuna gogon naku ya kicin kicin da fuska saboda ganin yadda ta bayyana surar jikinta a fili. Kuma wai ita ce matar da zai aura. Sanye take da riga da wando sun matse ta kirjinta a waje. Ga gashin doki da ta yi atashi da shi ta saka wani siririn mayafi da shi gara babu. Sai fitanannen kamshi ke tashi a jikinta. Hafiz ne ya ƙoƙarin danna dariyarsa saboda ganin yadda Abdullahi ya haɗare Ya amsa sallamar ta haɗe da cewa ranki ya daɗe. mun yi fushi gaskiya sai yanzu za ki zo ganin mu murmushi ta haɗa da cewa hmm, wallahi ba na ba ne sai da na tambayi baby yaushe ne time ɗin da zai sauka daga jirgi na je airport tararsa amma ya ki faɗa ta faɗa hakan haɗe da nufar shi tana ƙoƙarin hagin nasa wata zabura ya haɗe da kaucewa ta faɗa kan kujerar fuska babu walwala ta ce me haka baby taɓa baki ya yi bai yi magana ba Ya dubi hafis ya banko masa harara saboda ganin yana tarin ƙarya akan dariya na son kufce masa. Cikin basarwa haɗe da danna zuciyarsa ya ce, Mai Zinat, ya kike ya su ummi? Lamshe ido ta saboda jin sansanyar muryarsa mai sa ta nishaɗi. Tuni ta nemi ɓacin ranta ta rasa. A hankali ta ce lafiya lau alhamdulillahi gaskiya bebi yi kyau. Zama Ingila ya karɓe ka duk da wani time ɗin muna video call. amma sai na ga ka kyau a zahiri. Murmushin gefen baki ya haɗu da miƙewa tsaye saboda ta na hafis ya ba su guri, gwadon kada ya yi ka toɓara. Ya dube ta cikin ƙosawa da surutun ta ya ce, My Zinat, za mu wuce masallaci daga nan. Amma ai za ku dawo zan jira ka please, shekara fa huɗu ba mu haɗu ba. Ta yi sauran katse masa magana. A daƙile ce daga masallaci akwai inda zani, amma baby please. Ya isa ba na son surutu, kada ki sa min ciwon kai malama. Hmm, ko dai gun wata za ka je, in kuwa hakan ya faru wallahi za ta yi nadama. Yarinyar, saboda in dai akan ka ne to wallahi har kashe ta zan iya yi. Saboda ya isa, Abdalla ya katse ta tsawace, haɗe da ficewa daga falon fuska ɗaure. Tsaki ya ja a zuciyarsa ya ce, shi yasa ban son zaman Najeriya. Gashi tun ban kwana bare na na ɓaci. wallahi ta ci darajar mom shi yasa nake bin ta a hankali saboda gudun bacin ran mahaifiyata da wallahi sai ta gane kuranta saboda rashin hankali wai za ta iya kisa ya sake jin doguwar tsaki hafiz da ke kallon sa ya ce lafiya ne ko eke haka abokansa ke kiransa na kana tsaki ko kai da madam ɗin ne wata uwar harara ya maka masa suka fice zuwa masallaci yayin da Hafiz ya shiru saboda ya san halin abokinsa. Da dare bayan ya gama isha'i sannan ya nufi fat ɗin abbansa. Bayan sun gama gaisawa a tare suka yi dina da abba sannan suka fara fira. Can Abdalla ya ce, Abba, wai don Allah me yasa baka zuwa Bauchi, kuma baka ka son na je. Bacin ka san danginka ne a can, filis ka amsa min. Shiru Abba ya haɗa da jan numfashi sannan ya ce ka yi haƙuri ni ma ban san dalili ba amma very soon za mu je tare amma kada ka sake ka yi wa ka wannan zancen kaji cikin mamaki Abdullahi ya ce me yasa abba kallonsa abba ya ce ka yi haƙuri ba na son tambayar kaji shiru Abdullahi yana tunanin wai me ke faruwa ne tsakanin abba da danginsa da ya manta da su baya taimakon su da ɗumbin dukiyarsa kallon abba ya cikin cewa ya ce please my abba zan maka wata tambaya Kallon su Abba ya haɗu da tsare sa da ido ya ce, Ina jin ka. Fuska babu walwala ya ce, Abba me yasa kake bin umarnin momi sai ka ce kai ne mijin ita ce matar. Gaskiya Abba abin na min ciwo, inda momi ba mahaifiyata ba ce dole ka rabu da ita. Saboda ba zan so ganin ana juya ka ba Abba waye. Ya faɗa cikin ɓacin rai idanuwansa sun yi jajir, yayin da Abba ya kasa magana da bashi amsar tambayarsa. Cikin huci ya ce shi yasa ban son aure saboda abin da mam ke maka abba gaskiya. Nan ba zan iya kyale mace ta juya ni ba kuma ni zan mata magana abba. Da sauri abba ya ce kul. Kada ka soma ka ji Abdallan abba. Kamar mana addu'a komai zai daidaita za ta daina kaji insha Allah ya faɗa cikin damuwa. Kallon abba ya haɗu da cewa shi kenan abba ba zan mata magana ba. Murmushi abba ya ya ce ko kaifa my son. mamaki abdalla ke yi a zuciyarsa ganin abba ya saki ransa jin wai ba zai yi wa man magana ba lallai akwai abin da ke faruwa wanda bai sani ba bai sake ma abba wata tambayar ba bacin wannan haka suka yi tafirar su har mam ta kira abba a waya tukun suka yi sallama so mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi